la Coupe du Monde. La grande Espagne est tombée. Le Maroc est qualifié. Des héros, de grands hommes pour tout un peuple, pour tout un, continent. Il y a ya il y a l'Azrari, des Al-Maghrib, Dim pour l'histoire, pour le Maroc, pour les Marocains, pour le Maghreb, pour toute l'Afrique. Les Marocains sont en quart, ils iront le Portugal. da ta karkare kenan da ci uku da banza tsakanin Morocco da Spain. biyu sun share sama da mintuna 120 suna gumurzu aje bugun daga kai sai gola. It's the fourth time in five penalty shootouts at the World Cup. They've ended up empty-handed. Yassine Bono, who won the Zamora Trophy as the best goalkeeper in La Liga last season with Sevilla, morocco da ke kasancewa ɗaya tilo ƙasar afirka da ta yi saura a wasan kofin duniya na qatar na ƙwallon kafa ta cimma kamaru da ta kai ga wannan matsayi a shekara ta 1990 a ƙasar italiya sai senegal a shekara ta 2002 a koriya da japan kamin ghana a shekara ta goma afirka ta kudu ƙasar morocco za ta kara da wanda ya yi nasara tsakanin wasan da ake ca ana yi yanzu haka tsakanin portugal da switzerland amma kusanci cewa a ranar jiya kasar Brazil ta kai ga zagaye na gaba bayan ta yi wa Koriya ta kudu gashin balbela ci hudu da ɗaya. Brazil za ta gamu da Croatia da ke matsayin ɗan galadiman wasannin kwallon kafa na duniya da suka wakana shekaru hudu da suka gabata ƙasar Rasha. A dai hannu ana can ana da tashi yanzu haka a wasa mafi ɗaukar hankali a karon 'yan goma sha shidda tsakanin Portugal da Switzerland. Dalili ko shine ababe da dama da suka da Olivier dan wasar kasar da ke kasancewa tauraro wanda ya soma dusashewa na kasar Portugal ce da Cristiano Ronaldo dauko daga hira mai zafi da ya yi da Pierre Morgan ana dab da shiga kofin duniya da kurarsa da club din Manchester United ya yi bayan wannan interview din da yiwuwar komarsa a club din alnasar na Saudiya da ma son ganin an ajiye shi a kan banci gabanin soma wannan wasa ta yau da Switzerland da 'yan kasar Portugal kashi 70 cikin 100 da aka yi ma tambaya suka nuna bukata da ma nuna rashin jin daɗin sa bayan an sabke sa a wasan da haɗa Portugal da Korea ta kudu a karo na ƙarshe na rukuni wanda kuma ita ƙasar koriya ta kudu ta laƙume portugal da ci biyu da ɗaya a ɗaya hannu kuwa kusancewa duk da na sarori uku da ta samu a wasanni hudu a gasar kofin duniya da ke wakana yanzu haka ƙasar qatar ƙasar faransa da ke rike da wannan kofi ta kiliyan mbappe na matsayi ne na biyar a duniya wannan ko hukumar ƙwallon kafa ta duniya fifa ce ta hiddo sabon jadawalin matsayin ƙungiyoyin ƙwallon kafa na duniya inda brazil ke ta ɗaya da

dazu-dazun nan tana matsayin ta takwas da maki dubu da ɗari shida da tisa'in da uku. Portugal tana tara da maki dubu da ɗari shida da saba'in da tara yayin da Croatia take ta goma da maki dubu da ɗari shida da sittin da shida. Sai dai ƙasashen nahiyar Afirka na kusan na ishirin dauko daga ta farko ƙasar Senegal wadda take ta goma sha takwas a matsayi ta duniya. Morocco tana ta ishirin da biyu Tunisia tana ta talatin. Tarayyar Najeriya tana talatin da biyu Algeria tana talatin da bakwai sai kuma Misira ta shidda a afirka kuma ta talatin da tara a duniya kamaru tana ta bakwai a afirka ta arba'in da uku a duniya mali tana ta arba'in da shidda a duniya sai cote ko abrikos tana ta arba'in da takwas a duniya janguri nijar ta yi ƙasa sosai inda take yanzu haka ta ɗari da ishirin da ɗaya da maki dubu da ɗari da hamsin da biyu a jadolin fifa haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a janguriyar nijar